sunana abubakar ibrahim dan kurama karamar hukumar lere jihar kaduna najeriya mazaunin habuja a zahirin gaskiya pdp ita ce matsalan pdp dalili kuwa saboda ita pdp tun farko ba ta ɗauko turban gaskiya ba tun daga zaben shugaban ƙasa duk muddin aka ce maka cewa za a yi zabe ko a gidanka ne ka nuna cewa kai ga wanda kake so a matsayinka na shugaba to dole ne za ka samu matsala sunana saminu musa yalwaya wuri karamar hukumar jihar kebin najeriya mazauni abuja a yanzu dai halin da ake ciki baban ga tukur shine matsalar pdp don tun harko gaunoni sun nuna inda alƙiblar su ta yi shi kuma saboda ɗan goyon bayan shugaban ƙasa ne ko in ce mai son shugaban ƙasa ne ya zarci 2015 shine har yake maganan tikitin zaɓen shugaban kasa kwaya ɗaya za a yi a ba shugaban kasa ba za a yi firamare election ba salamu alaikum sunana buhari inusa kumuriya gaskiya ba manga tukur ba shine matsalar pdp ba matsalar pdp guda ɗaya ce pdp ita ta san matsalar ta ko da an canza ba manga tukur yanzu aka kawo wanda ita hoda irin aƙidar da pdp take da ita to ba za a zauna lafiya ba amma in eh, eh, bamanga tukur ya fitar da aƙida wadda za a samu daidaito tsakaninsu da gwamnoni in allah ya ba za a samu matsala ba amma ba wai shine matsalar pdp ba akwai wata manufa da izo da ita dai wadda ta kawo musu baraka ne ina ganin in aka samu suka samu fuskantar juna a tsakaninsu zai iya wadatar da an magance wannan matsala ba tare da an cire shi zuwa wani gurin ba ba. sunana alaisila garko wanda aka sani da suleiman mai alaihu da ke mukafan maraba ba manga tukur ba shine matsalar pdp ba a saboda gaskiya pdp rahin adalcinsu ne da rahin gaskiyarsu shine ya kawo har suka cimma wannan matsayi nasu don ko bana mantawa akwai wani lokaci da pdp take cewa idan ba a fito zaɓe ba aljanu za su fito su dangwala masu ƙuri'a sunana aminu mai alayyahu waton matsalar pdp ba kowa ya kawo ta ba gudula ya kawo ta saboda yau ya ce ga yadda za a yi gobe kuma ya ce ga yadda za a yi amma da zai fito ya ce kowa ya fito a yi primary election da shi to ko wannan matsalar pdp zai warware yau salamu alaikum suna na yusuf lakcara ringin wanda nake zaune a nan abuja to gaskiya ne a gani na gaskiya ba manga tukur shine matsalar pdp saboda bakin sa irin shugaban kasa duk abinda ka ga manga tukur yayi shugaban kasa ne ya umarce shi